Yesu yana warkar dawa kuma yana gahara. Za mu ba ku labari wadda Yesu almasihu ya warkar da mutane kuma ya gaharta musu zunubinsu. Wata ran Yesu ya zo cikin wani gida yana wa'azi. Yana wa'azi kwarai kuma yana warkar da mutane. Mutane da yawa sun zo sauraren shi. Malumai da ma'ikanta dukansu sun zo sauraren shi. Akwai mutane da yawa wuri ya yi matsaci. wasu mutane hudu sun kawo wani mutum suna so su kawo mutumin nan wanda bai da lahiya gaban Yesu amma ba su iyawa saboda mutane sun yi yawa daga saman ɗaki sun ka samu sun ka huce sannan sun ka kawo mutumin nan wanda bai da lahiya gaban Yesu Yesu da ya ga imanin wa'annan mutane sannan ya ce ma maras lahiya, yaro na, an yafe maka zunubinka malumai wa'anda ke sauraren shi sun ka ce kai wanga mutum ya na Allah wa yake iya shafe ma mutum zunubinsa bayan Allah Yesu da ikonsa ya san tunanin irin wa'annan mutane sannan ya ce musu gare ni wannan abu bai da wuya wannan mutumin da bai da lahiya ya gurgunce ni Yesu ya ce mishi ya tashi mutanen da ke sauraren Yesu sun ga mamaki kwarai. Allah ya ba Yesu incin ya warkar da mutane kuma ya yafe musu zunubinsu, wanga tarihi gaskiya ne. Mu ma watar muna rashin lahiya kuma muna so a warkar da mu, muna so a yi mana magani, amma mutum duka ɗan zunubi ne, amma yana so kuma a yafe masa zunubinsa. mutunan nan wanda Yesu ya warkar da ba wani aikinsa ba ne ya sa an ka warkar da shi kuma an ka yafe masa zunubinsa maras lahiya da abokan nasa sun yarda da Yesu almasihu sun san da kuma yana iya taimaka su ba sai mun yi aikin kwarai ba sannan a yafe mana zunubi ba gafara ba sayanta ba ake wadda ake sayan icce masara ko gushiya Yesu yana mana gafara in mun yarda da shi, ya san bukatunmu kuma ya san tunaninmu, ya san in muna son shi ko ba mu son shi, ko muna iya biyayya gare shi, in mun yarda da shi muna iya samun gafara. Allah ya ba shi wannan incin. Kun ga wadda Yesu ya yi marasa lahiya ɗin nan gafara? Mutum duka yana da wani ciwo, ciwon nan shi ne zunubi. an aihe mu da wannan ciwo amma sai mun yarda da Yesu almasihu sannan muke iya samun gafara Yesu shi ne yake iya warkar damu shi ne kuma yake iya mana gafara in mun mutu cikin zunubi mun ci wuya sakamakon zunubi shi ne mutuwa in ka yarda da Yesu kana iya jin daɗi amma sai ka nemi gafara